Noma tushen arziki Jama'a Salamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz baban lake gabatarwa a jamhuriyar Nijar Manoman karkarar kimiyya da ke tsakiyar hamadar Sahara sun buɗe kasuwar baje kolin kayan abinci a birnin Yamai, waɗanda suka hada da alkama, dawon masara, albasa, dankalin turawa, tafarnuwa da lemon zaƙi da dai sauransu. Wannan shi ne karo na sha hudu da manoman yankin ke isar da amfanin noman rani a babban birnin jamhuriyar ta Nijar da nufin samun kuɗaɗen shiga. yayin da ɗaya ɓangaren abin ke zama wata hanyar samar da wadataccen abinci da sauƙin farashi ga jama'a wani lokaci da ake kuka da tsadar rayuwa ga kashin farko da hirar wakilin murya amurka sula mumini barma da malam ibrahim adam ɗaya daga cikin shugabannin kwamitin manoman karkarar kimiyya to abin da aka kawo bane dai abin da aka kawo na ga yana da yawa ya shekarun baya wai alkama ne kamar su alkama so tumatun sha wannan wannan da ba su da yawa kamar bane amma wanda muke kawo kullum ma kamar su lemun wannan da kwambutar wannan kawai su ga sunan da sauransu wannan kayan da yi mana su albasa wannan duka da tafarnuwa wannan duka suna nan yanzu sai ka ga kama ga ka ga dawa masana da aka kawo shi ka. sharebarna su alkama su dawa masara su ma a can jihar agadis din ake noma su a kore kuwa wannan abin da ka gani duka wani cikin gara mu ne ba wani waje muke sayan su cikin gara mu ne wanda kaman yi noma ka ajiye ma yalinka ka sai da sauran don saboda yanzu abin da ake badarwa ya sa ne ake sai ko gas motar wannan na wanda da ke jaruwa. Eh, shi na jaruwa. Eh ka ne dole sai ka sama kudi ka sai essence ko ka sai gas a samu shi mai wanda da shi za a yi eh, mana shi ne in ka ga ka fudda wanda abincin ka wannan na wanda ya ishe ka gidanka sai ka sai da saura president adam watakila mutane za su yi mamaki cewa ya aka yi a ce jihar agadis wanda kamar hamada ce kuma ah, ana samun damar a yi noma har abin da ci maka irin wannan kala-kala wani alkama masara dankalin turawa su albasa da dai sauransu a'a ka san na mutan mutane aiki suke cikin garake garake irin wannan ba kaman garake irin wannan da kaman bakin tabki ko wanda ake barwa da da so ko da wannan da guga wannan dole sai ka rija za ka wani wuri rija ya kai metar ashirin a kasa metar talatin metar goma ka gera shi kuma sai ka gina kusan rijiya sai ka gina wurin motar wanda muke ce ma a haram muke ce mashi kamar rijiya in gaji in kaji ka ga rijiya ga shi na ruwa ga wannan na motar kuma sai ka shiga ka tada shi sai ya ruwa ya tura ruwa ko ina wani wuri za ka tada dakatar da motar yana guda yana ciki guda yana can waje kamar wuri da yana nisa sai rezo ya tura can kamar 'yan kilomita ana ana san amfani wato dai aiki ne wurin jan ake tsawon wata da watanni kullum ba fashi kullum ne kullum ne garka kasan irin wannan da shi wanda ake nama rumman da lemon wannan wannan abun girka kamar gida ne za ka rike shi ba a sa busa shi ciki in ka busa shi ta ci ita ce dole sai ka sare shi da kyau kana ba shi ruwa kullum ba wani bi wani kote ka shifka albasa da abin nan da alkama da hawa wani bi akwai itace an so da ma san sa itace tun da kamar gara garake na ci kusa da gari na ci mai da kanshi wannan ba ana ma abin na abinci da yawa kadan kadan ne amma can in ka fita daji hakan da akwai fili can sai ka tara rabi ga rabi abinci kama ko dawa ko rabi albasa wato fadama ce mai fadin gaske cikin kori kori ne cikin su muke gada ba fili ba ne in ban damuna da fili wanda kaman ka kamar kilomita biyar ko goma fili kadai da in allah ya da nijar ba ta mawani wani abu wanda muka iya to ruwa ma wani wuri in kamar sun je rarriba ta zaba da wuri kaga eh, ruwa sun yi kasa akwai ruci kasa sai mata da ruci wa'ansu abokansu suke ba su ruwa kamar rike itacen su to rijiyoyin irin na zamani ne ko kuwa rijiyoyi da irin na da irin na gargajiya da su kuke aiki akwai na da na gargajiya amma yawancin su yanzu ana sa siminti ana sa siminti duk wanda yana da hali ya iya yayi siminti ko rabi da rabi to wa'ansu sun samu lokacin na akwai proje proje ana gera su ana gera guda guda ana taimaka amma proje shekarun bayan nan proje sun hana siminti wai Rija kamar wai tallafin mutum guda ne shi kuma ba mutum guda ne rija nan da ka gan shi yana rike da karami wanda ya rike mutum ashirin shi ne karan hamsin diri ma da ka ce to rijiyoyin suna da ruwa sosai lokacin damana na raka yanzu akwai ruwa amma lokacin rane ko kamar wani shekara ruwa na sama ba su zuba da yawa sai ka ga bai shekara biyu shekara na ukun eh, eh, sai sun sha wuya kamar bara ne ka san lemun wannan bara bai doki da ba lokacin eh, lemun wannan duka kai furuwan nan ba su doka da lokacin da don saboda ruwa sun yi kaɗan sun yi kasa sai da allah da ya sa ruwa sun zo daga baya amma yanzu alhamdulillah yanzu bana muke tsamma su kara ta kara haihuwa ina maganar eh, kamar irin su iri ma wanda na shukawa ko iri na dashe eh, da sauran magunguna da mataki ta yadda abin zai tafi a zamanance saboda ana cewa noma na gargajiya a yanzu gaskiya abu ne wanda bai bada sosai saboda dalilai masu nasaba da canjin yanayi da ake ciki ramar da muke da shi dama irin wanda muke na da ne samu alkama mu shuka masa taki musa taki na gargajiya na busashe shi ne muke sa wannan ba mu sashi da yawa don saboda an kana sa ta kasan ka sai ya yi tauri kuma san ta yi kasa kuma ta zama illa cikin ruwa kamar da da muke na da akwai abubuwan na zamani wanda ake lalle na zamani ne don saboda naman da ake wannan sai dai a yi karfin su mutane ko in kana da wani mai hali ka dauki bashi kamin ka bashi amma muna gani wajen tele wani wuri iko ko wani furoshi yana ba da motar motar ya mata suna noma ko waɗansu suna noma amma can bai muka bai taba kai motar ko guda ba mai garka Masu sauraro a nan zamu dasa a cikin wannan shirin namu da Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu a madadin Malam Ibrahim Adam da wakilin ayamai Sulamu mana barma sai kuma Fiona duduwa mai da ta ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. she